Bismillahi Rahmanir Rahim. Daudar gora. Kashi na hamsin da shidda. A ɓangaren gidan Gulam Muhyiddin, duk tsayin wannan shekaru, Yusuf kaɗai ne ɗa a gurinsu, yayin da Idris kuma lokacin yake da yara hudu. Bayan Muhammad da Abdullah sun samu ƙaruwar ‘ya'ya biyu mata, Amina da mai sunan Mama Zakiya. Cikin ikon Allah Ami bata sake samun ciki ba, sai a lokacin da Yusuf suke zana jarabawar shiga babbar makarantar game da sakandare. Sai a sanan ne Allah ya sake azurta Sauda da samun juna biyu. A lokacin girma ya fara kama su su duka. Dan Yusuf ya zama saurayi shekararsa kusan sa takwas a duniya. Sai dai hakan bai hana gulan muhiddin Sauda da su Mama Zakiya farin ciki ba. Sanda cikin ta isa haihuwa Sauda ta haifi 'yarta mace wacce ta su suna su bai'a. A hankali rayuwarsu ya sake ɗaukar wani saiti. Budan Allah ya wadace su. har Gulam Muhiddin ya siya masu gida nasu na kansu suka koma cikin. Kuma dai a sannan suna cikin unguwar fage. Haka rayuwarsu ya ci gaba da yadda. Yayin da rayuwar ɗan taƙaitaccen famulin ya zama abin buga misali saboda wani irin shaƙuwa, soyayya, girmama na gaba da su gami da tarbiyya wanda Gulam Muhiddin shi da matarsa Sauda suka ɗora 'ya'yansa a kai. Yusuf da ƙanwarsa baya sun taso kyawawa da su, kasancewar iyayensu duka ba baya ba, tasu jinsin Larabawa. Haka ko a ɓangaren tarbiyya da ilimi sun yi iyakar ƙoƙarinsu. Sun saka yaransu a makaranta boko da Arabi. Bayan shekaru masu ɗan dama a lokacin Mama Zakiya ta jima da rasuwa. Yayin da tun bayan barin ta duniya al'amura suka ɗan sauya ta ɓangarori daban-daban. Zumunci ya ja baya tsakanin ahalin Gulam Muhiddin da abokinsa Idris wanda yanzu sai su shafe kwanaki ba su haɗu ba alhalin suna cikin gari ɗaya. Sai dai yanda Alhaji Idris ya ɗauke ƙafa Ya sa Alhaji Gulam Muhiddin shi ma ya kama mutuncinsa, sai dai lokaci-lokaci. Yakan leƙa gidan abokin nasa su gaisa. A ɓangaren iyalin Gulam Muhiddin kam, sosai ci gaba ya zo masu zuwa wannan lokacin. Tuni Yusuf ya kammala karatunsa ya mayar da hankalinsa kan sana'ar da mahaifinsa ya ɗora shi a kai. Ko da shigar Yusuf harkar kasuwanci duk da kasancewar ba abin da ya karanta kenan ba a digiri ɗinsa na farko. Mutum ne da ya taso da ra'ayin shiga harkokin siyasa sai dai ganin bai san kowa a harkar ba da kuma kasancewar iyayensa ba 'yan ƙasa ba wanda har akan yar masa magana akan hakan ba tare da an duba cewar shi haifaffen ƙasar ba ne. Wannan dalilin ya sa ya ajiye duk wasu burika nasa ya kama sana'ar da muhimmanci. Cikin ikon Allah ko bai jima ba nasarori suka ci gaba da samuwa musamman kasancewar a lokacin kasuwancin babansa ya bunƙasa ya mallaki manyan rumfunan kasuwa uku nasa na kansa a cikin kasuwar kwari da ta hatsi singa yana da yaran da suke aiki ƙarƙashinsa ya san manyan mutane da dama kama daga manyan ma'aikatan gwamnati har zuwa 'yan siyasa kasancewar Yusuf mai ilimi da gogewa wurin iya mu'amalantar mutane da sakin fuska wannan ya bashi damar sanin manyan mutanen da bai taɓa zato ba sannan daga cikin abokan mahaifinsa da yawa sun san sa sun san yayi karatu amma ganin sa a kasuwa ya ba su damar tambayar Alhaji Gulam Muhyiddin rashin aikin Yusuf shi kuma ya sanar masa aikin ne bai samu ba da ya ta zama haka babu abin yi shi yasan sanya ya ga gara ya je kasuwar da haka ne ma za mu iya cewar shigar Yusuf harkar kasuwanci kamar ya shiga ne da kafar dama domin bayan fara zamansa a kasuwa sosai ƙofofin samu suka daɗa buɗewa wata rana a kasuwa cikin abokin cinikayyar Alhaji Gulam Muhijjin suna tare da wani abokinsa Alhaji Aliyu Bilyaminu Yahaya Abia babban mutum ne kuma ɗan siyasa da ake damawa da shi. Har a lokacin kuma ba a daina yayinsa ba saboda mutum ne mai riƙon amana da gaskiya, uwa uba taimakon talakawa. Kaɗan daga cikin irin muƙaman da ya riƙe ya fara ne tun daga matakin Consulo, Chairman, ya yi ɗan majalisar jiha, ya yi ɗan majalisar wakilai, sannan ya yi mataimakin gwamna ya yi shekara hudu, Tun yana matashin saurayi yake harkar siyasa dumu-dumu har girma. Kafin daga bisani ya ajiye kuma ya shiga harkar kasuwanci. shi ma amma idan wani abu ya tashi ana neman sa. Sosai Alhaji Abia ya samu gogewa ta fannin siyasa, kasancewa ya ga jiya kuma ya ga yau. Cikin hirar tasu ne Alhaji Abia yake tambayar Yusuf da yake kusan duka abokansa sun san Yusuf farin sani. Tun da sanda yake zuwa da shi kasuwa kafin ya tafi karatu. ana Yusuf ɗin a kasuwa ya sa Alhaji Abia tambayar Alhaji Gulam Muhyiddin me yasa Yusuf baya aiki tunda ya yi karatu. Alhaji Gulam Muyuddin yana murmushi ya ce ka san sha'anin ƙasar tamu idan ba mutum ya san wani ba aiki yana gagarar 'ya'yan talaka samu bari kuma shi Yusuf da ya karanci siyasa idan ba Allah ya sa yana da rabo ba aikin zai wahala ya samu. Alhaji abi ya ce a'a aiki kan ba zai wahala samu ba in dai muna nan kuma tun da ka ce siyasa Allah na tuba ai sai idan ba mu so ba. amma tuni zai shiga rigar siyasa a dama da shi musamman da yake matashi mai jini a jika a irin su ƙasa take bukata domin kawo canji da ci gaba. Alhaji Gulam ne ya murmushi kawai ya ce to Alhaji idan zai samu ai babu laifi wannan maganar nasa kamar da wasa suka yi aka tashi. Alhaji Abia bai sake cewa Alhaji Gulam Muhiddin komai ba haka shi ma bai kuma tuntuɓarsa ba har sai da ya shiga ya nemar wa Yusuf aiki ƙarƙashin sabuwar gwamnati mai ci. Aka masa aka masa SA na mataimakin gwamna. Duk inda dubuti gwamna zai sa kafarsa suna tare. Duk wani abu na harkar siyasa kuma Alhaji Abia ke share masa hanya yana ɗora su inda ya dace. Har dai ya shigar da shi cikin harkar siyasa ka'in da na'in. Shi ya zame masa ubangida sanin wane ne Alhaji Abia a siyasance. Wannan ya sa cikin kankanin lokaci Yusuf ya fara shahara ta bangaren siyasa da kuma kasuwanci. Kafin wani lokaci duniya ta san da shi ya yi suna fiye da zato. A irin wannan lokacin mahaifinsa Alhaji Gulam Muhyiddin da girma ya ci masa ya ba wa ɗan bashi shawara a kan ya kamata ya ajiye iyali ba don komai ba sai don ganin komai Allah ya ba shi na rayuwa har da ƙari. Ba a ɗauki lokaci ba Yusuf ya fitar da mata, yarinya mai hankali a nan kusa-kusa da su, Firdausi. Yarinya ce mai kamun kai da hankali, sannan ga natsuwa da ilimi. Duka cikin unguwa an saide ta, sai dai ta kasance ba ‘yar kowa ba ce. Asali ma iyayenta sun rasu tun tana ƙarama, Tana zaune a hannun kakarta, Gwaggo Sabra. Ga Yusuf ba komai ya ja ra'ayinsa kanta ba, face tsuwarta da kamewa, wanda su suka sa shi ganin dacewarsu. Bai yi ƙasa a gwiwa ba ya sanar da mahaifinsa batun Firdausi. Su kuma suka je suka nema masa izini daga nata dangin. A hankali bayan ba shi izinin zuwa, ya gama shigar da kansa. Firdausi ta amince masa. Cikin takaitaccen lokaci aka tsayar da ranar aurensu. Ko da lokacin bikin ya gabato, takanas Alhaji Gulam ya taka zuwa Yemen ya kai wa 'yan uwansa goron auren ɗansa. Da yake lokacin ba sosai yake zuwa zuwa gida ba kamar shekarun baya da iyayensu suke rayu. A yanzu daga yayyu sai 'yan uwa shi ya sa zuwan nasa sai ƙarshen shekara-shekara inda yake zuwa tare da iyalinsa. su je su ga dangi su dawo duba da cewar an samu ci gaba ta ɓangaren sufuri. Daga tafiya akan dabbobi zuwa mota, jirgin ƙasa da na sama wanda ba kowa ba sai wane da wane. Cikin lokaci aka sha bikin auren Yusuf da Firdausi. Haka ma dangi na Yemen sun yi kara, wasu sun zo wanda za mu iya cewa sai lokacin da yawansu suka taɓa zuwa Najeriya. Bayan biki amarya ta tare gidan mijinta a unguwar Nasarawa GRA. Rayuwar gidan miji musamman wanda suka yi dace irin Firdausi da ke tare da soyayyar miji da ta danginsa Kasancewar Ammi irin mutanen nan ce da babu ruwanta da sawa surukarta ido. Asali ma ita tana gidanta ita ma Firdaus tana nata. Da yake a lokacin Amin sun jima da barin cikin unguwar fage, suna zaune GRA. Cikin sabon gidan da Yusuf ya gina masu sai dai da ɗan tazara tsakanin inda shi yake da kuma inda iyayensa suke. Auren Yusuf da shekara ɗaya Allah ya azurta su da samun ƙaruwar kyakkyawan lafiyayyen jariri namiji da kaf zuri'arsu babu kamar sa. sai dai ta wasu abubuwa na halitta dai haɗaka ta gurin uwa da uba. Bayan haihuwarsa yanda 'yan zuwa barka suke zuzuta kyawunsa, kasancewar haɗuwar jini biyu wato Fulani Arab, wanda duka babu baya gurin kyawu. Wannan ya sa Ami fara yi masa addu'o'in tsari daga kamban baka, ido da maita. Ranar suna jariri ya amsa sunan Abdul Adil. Tun daga haihuwar Adil iyayensa musamman mahaifiyarsa Firdausi da ta kasance babban latana san ba ta iya faɗar sunansa. Babansa Yusuf kan babu ruwansa, yakan yi kiransa da Adil haka ma sauran dangi. Tunda Ali ya taso harshe biyu mabambanta ya fara jin daga gurin iyayensa, babansa da kakarsa wacce ya ce wacce yake kira Sitti, sukan yi masa larabci. Haka maminsa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen koyar da shi yaranta wato Fulanci. Sai dai abin mamakin kamar lokacin da mahaifiyar dad ɗinsa ta yi lokacin da ta haife sa, haka ce ta sake faruwa ga mahaifiyarsa. Tun daga kansa shi ma ba su sake samun haihuwa ba har sai da ya shekara sha biyar a duniya, kafin aka yi masa ƙanwa wanda ta ci sunan Fatima, sai suna kiranta bahiya. Bayan yaye bahiya sannan aka haifi Auta mai sunan Sitti Sauda Banafsha. Sai dai tsakanin bahiya da Banafsha kawai aka samu nisa mara yawa don duka tazararsu ya kama shekaru uku ne. Daga kanta ne kuma nan ma haihuwa ya tsaya wa iyayensu. A lokacin Adil baya kasar, yana inje karatu. A ɓangaren yanayin zama tun tashin adil Allah ya yi shi mutum mara hayaniya da yawan magana. Haka nan tun wasuwarsa ya buɗe ido ne ya ga mahaifinsa cikin harkar siyasa dumu-dumu, amma sai dai daidai da sau ɗaya siyasa bai taɓa burge sa har ya ba shi sha'awa ba, dai ya yi tunanin bin sawun mahaifinsa. Shi dai bar shi da kasuwancinsa da kuma karatunsa da ya saka a gaba. A hankali yana girma kyawunsa yana sake fitowa. Hakan ya sa tun ba a je ko'ina ba ‘yan mata suka fara masa ca a kai. ba a dangi ba har zuwa 'ya'yan abokan mahaifinsa da ake son a yi kamun ƙafa. Sai dai kasancewar Adil wani irin miskili da zai iya zama da kai amma ba lallai ya kula ka ba. Idan ka nemi takura masa kuma zai iya baka space saboda shi mutum ne da komai nasa yake daban. Hakan ya sa wasu al'amuran suke zuwa da sauƙi saboda rashin fuska amma kuma ba a fasa cusa masa 'yan matan ba. Haka shi ma baya gajiya da ɗauke kai da nuna abin da ake yi bai masa ba a ƙyale shi. Irin wannan ta sha faruwa tun lokacin da ya dawo daga karatun digiri ɗinsa na farko, ko ma mu ce tun kafin ya tafi lokacin da suke Kano, kafin su dawo Abuja da zama. Ganin yadda kullum gidansu ba ya rabuwa da ‘yan matan da suke son sa, dole ta sa adal tattara nashi ya nashi, ya koma mai tama gidan sittinsa. Dama can kafin ya tafi karatu, kusan a gurinta yake rayuwa, sai dai lokacin gida biyu ne da shi, gidansu da kuma gurin sittinsa, wanda duk bin ƙwaƙƙwafin mutum ba lallai ya iya gane wane gida ne nasu na asali ba. Amma a wannan lokacin takurawa da matsin 'ya'yan abokanan dadinsa ya sa shi komawa guri ɗaya da zama, kafin daga baya ya sake komawa karatun sakon digiri, inda ya duƙufa ɓangaren sojiri. Bayan nan da ya gama ya dawo gida, dadinsa ya nemo masa aiki a babban asibitin garin Abuja da ake ji da shi. A hankali yake aikinsa cikin nasara da gogewa, sai da batun aure kam har kawo wannan lokacin bai tsayar da mata ba. Tun iyaye suna magana akan ya duba cikin 'ya'yan abokan mahaifinsa, yana gocewa, su kuma a kullum abin na su. Har aka yi auren ƙanwarsa Bahiya. Haka lokacin ma ko da aka sake tado da maganarsa, siti ta ce kada a takura masa, a bashi shi lokaci. Da kansa wata rana zai zo da maganar ya samu matar aure. Zuwa wannan lokacin mahaifinsa Yusuf ya yi suna, ya fantsama duniyar shahara ta ɓangaren siyasa. Haka ma idan aka koma ɓangaren gadon su, kasuwanci a yanzu ya zama babban business tycoon. da za a iya saka shi lambar farko a ƙasar Najeriya. Ya mallaki manyan kamfanin da yake tafiyar da harkokin kasuwancinsa. A gefe guda kuma, ga harkar siyasa da yanzu ya ƙirƙiri fati na ƙashin kansa, wanda yake rolin. Shi ne mai alhakin tsayar da duk wanda ya so. Sai dai ga Dr. Adil, sam bai da sha'awar shiga harkar siyasa. In fact, rayuwarsa ma duka tun sa yanda ake shige da fice a gidansu idan lokacin zaɓe ya gabato. Da rashin zaman da dadinsa baya yi, Wannan manyan dalilan ne ya ƙara tunzura shi ya bar gidansu ya koma hannun girarma ɗinsa. Gudun kada wata rana mahaifinsa ya ce zai ɗora shi a hanyar da shi yake bi. Duk da tashi siyasar tsaftatacciya ce, babu rigingimu da kashe rai, amma shi dai a nasa ra'ayin bai so. Wannan shi ne babban maƙasudin kafuwar zuri'arsu a Najeriya tare da tarihinsu. Back to story. Dawo kan sai yana kallon Siti da ta shiru ta kasa cewa da shi komai. Fuskarsa tana bayyanar da damuwa ce Siti, ban san me yasa nake jin na damu da damuwar ta ba. Me haka yake nufi? Na ya sake faɗa mata labarin ranar da Has Hospital ya ji. amma da ya tuna tana tare da aure, ya kasa zuwa ta. Kallonsa Siti ta tana shafa kansa. Andani Tavir ta furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake shirin faruwa da Adil? ya rasa wacce zai so duk faɗin duniyar nan da matan da suke cikinta sai matar aure me yasa so zai rasa mahallin da ya dace ya kai jika na sai na matar aure ya Allah ka fi mu sanin abin da ke ɓoye kuma kai ne masani da abin da zai faru nan gaba ya Allah kada ka jarabi jika na ta wannan ɓangaren Ananta da ya riko yana faɗin siti tunanin me kike yi ina magana ba ki ji ba sauran dawowa ya hayyacinta tare da sakin fuskarta ta ce mm, me kace Kallonta ya tsari da gajiyayyun idanunsa ya ce Siti, duk ranar da ban ganta ba, ji nake kamar ba ni da lafiya. Zuciyata ta ta bugawa da sauri-sauri, amma na kasa gane menene yake faruwa da ni a cikin kwanakin nan. Siti, me yasa nake jin haka a kanta? Eh, cikin wani irin yanayin da ke bayyana tausayinsa a zuciyar ta ce, Adil, ina so kai ta addu'a ka roƙi Allah ya yaye maka ko me kake ji a kanta, sannan ka daina yawan maganarta. kuma ka cire tunanin duk wani abu da ya shafe ta. Ni ma zan ta maka addu'a ka ji? Kallon rashin fahimta ya dinga mata ya ce Siti, me yasa zan daina tunaninta? Bayan ni ma ban san ina yi ba, sannan ba na sanin da haka zai faru. Na rantse Siti, ba da san raina nake yi ba. Haka kawai nake jin kamar wani abu na filin ɗina zuwa inda take.